Alhaji Rabiu Salisu ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin kamfanonin da ke sufurin mahajjata a jamhuriyar Nijar. Zancen da kace tashi nan da yawoyi shi wannan zancen bai mata so ba. Saboda ko abin da suka bada lokaci provisoire ne suka bada na wucin gadi shi kuma kamfani uku ne aka ɗauka na farko ya bada takwas ga wata na tara na biyu ya bada goma ga wata na tara na uku ya bada goma sha hudu ga wata na tara shi ko wannan sifiri ma ba ya iya yiwuwa sai an aiko mu stikar daga makka mun sanya ga fasfuna shi stiker menene stiker wata takarda ce wadda ake liƙa ga fasfar ɗin kowane maniyaci to wannan takarda da an ganta gasfar an tabbatar da maniyacin nan yana da wurin sabka makka da madina da duk wasu hidimomi da za a mishi an yi su. ko baya ga matsaloli barkatai ma da ake samu ta wannan fanni na shirya aikin hajji wasu matsalolin da jama'a suka yi ta kukawa da su a kai shine hauhawar farashin kujerar hajji wanda kusan kowace shekara ma akan ga farashin ya yi tashin gwabron zabi. Alhaji Usman Muhammad daraktan kamfanin Baitul Islam ne, ɗaya daga cikin kamfanonin da ke zaman kansu na aikin hajji a Nijar yana mai ganin cewa laifin tsadar kujera ya rataya ne akan wuyan hukumar alhazai ta ƙasa. Alhamdulillahi yau sai in ce kusan shekara goma sha biyar muna wanga aiki ba mu gani ba inda aka ce aikin hajji zai kama mutane miliyan biyu da rabi wannan haramun ne an cuci alhazai ko ba gaskiya ba saboda mu ba za mu amshi kuɗi ba mu wuce miliyan biyu miliyan biyu da jaka ɗari har da kuɗin abinci to su ta ina ne za su je su kai waɗannan shugaban eh alhazai da suka ɗauka da za a amshi gare su miliyan biyu da rabi to wannan sanda sai in buge ta da eh, koho zan bugu da wannan sanda eh, hukumar haji saboda su ne adda nauyin cewa su tsara komi su sa idanu bisa komi su ga abun da ake yi abun ga da aka yi ya kamata a ku kun yi kaza bai kamata ba ya kamata ku gyara. Kowane martani ne hukumar alhazan za ta ce dangance da waɗannan ƙorafe-ƙorafen Alhaji Bello Garba shine shugaban hukumar alhazai ta ƙasa da ake kira Koho. Akwai ina ji ranaku ana nan amma ana rakunan na wucin gadi ne da kamfani suka bada da kansu. Akwai abubuwa ka'idodin da ya kamata su cika yanzu ne suka nan suna cika su amma ba matsalan visa in ba wannan abun na ba yaushe mahajjatan Nijar za su fara tashi domin zuwa kasa mai tsarki kare da yanda na ce maka in dai jirage sun ƙare sun cika ƙa'ida su muna ba lokacin da za a tashi Abdullahi Mamman ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar